Mata hatta taski'a hu mata, aci mata yasta ajiyuka har shi sa-shisala, dalilin da tamanin yau gaya masa shafi, ya gadi mutuwa taru, ko ma yi ba, tamanin أما قول المصنف وليستغفر الله بهاك إجابة مختصر فيرجع الضمير فيه على قول الذي مدو كذلك وعلى صاحب اليمين الجموسك الذي تعمد الكذب وندي رياد جنجن wa ma'anaha yajibu alaihi an yatuba taubatan sadiqatan yatuba tuba ingantacce bi an yanzu bi an yan'ama yanda maku yawa idin ala adami audihi li mislihi wa yaqala ina ma da ya cirata da ya fita عن ابن عباس رضي الله عنه أن رجلين اختصما إلى النبي ففعل النبي صلى الله عليه وسلم الطالب ألك مئت دسونا بينا ماذا من كوينة شيدا شروع فلم تقل له بينا فاستعلف المطلوب سأكسه مطلوب شيء wanda ake nema idan zai fa zafa. Fa’alafa billahi lazi la ilaha illa huwa. Faƙala Rasulullahi sallallahu Alaihi wasallama ah, ko bala. Wannan magana tabbas haka ta ce an yi ta, yaran tsaye a mafai da gaskiya, kada fa’alta, walakin ƙul آه، كاتشي غفر قد غفر قد غفر غفر لك بخاصتي كب بإخلاص قول لا إله إلا الله ونشيء في الدشي قال أبو داود آه، آه، أبو شاوي يراد من هذا الحديث أنه لم يأمره بالكفارة تندى قموز ياتي rantsuwa ce da ya rantsi ta kan ƙarya kala malikun an mallari ya halifu. ala shay'in mai rantsuwa kan abu wa huwa ya'lamu annahu ismu tare da yana sanin cewar abun da ke aikatawa ƙarya ce ba haka. Eh, ina ne? min ajali wali ya tattaddai ku wa ya halittu shi kina alkazibi wuhu ya alamu ta zai asan shi ƙarƙarƙarci ne liyarar da bihi adan walau ya tattaddai bihi don yi uzuri ila ko mu'utakar min Hmm? yawa motar zirin yana mai uzuri ya kata fi bihi amalan ko ya rantsa don wata dukiya fa a a'zamu min min an takuna fihi kifaya kafara wannan ya nuna ta wuce a ce mata kafara ba kafara ai sa ka